ya dace da tafiya a yammaci na 17 ga wata na shawwal hijira bakwai wanda ya dace da yammaci na biyar ga wata na hudu shekara ta 2026 jiya ta nabi isa alisatu wasalam a nan cikin sahih bukhari a كتاب kitabin ba'ad kitabin la mafi. kyawun littafi mafi ingancin littafi bayan ƙur'ani wanda za mu tashi sabon littafi littafi na 45 wanda shi ne gabar hadisi na 2426 ga dukkan alamu sai bukari tafiya ta yi nisa kusan da abubuwa masu tsauri ma na littafin an gama domin an gama biyu an gama aikin hajji an gane an gama zakka abinda ya rage maka nan gaba magazi ne kawai cin abinda suke masu ɗan amma daga nan da ka san biskit za ka yi ta ci kwarai da gaske kullum muna faɗa wannan ba dabara ba ce ba iya yi ba ne huwa cewa ce da ya sarewa ta Allah da ilhama ta sa da Allah ya ba mu hikima ta cewa mu haɗa littafan nan duka lokaci guda a dinga yi a yi sayi bukari da muslim a rana ɗaya a haɗa tirmidhi da abu dawud a rana ɗaya a haɗa ibn maja da nasa'i a rana ɗaya wannan babu da za mu cewa allah sai godiya duk sanda muka zo muna wannan karatuka mukan tuna manya-manyan malumanmu Allah ya kansu da gafara da waɗanda suka raye wajen darraba mu akan wannan abu dole sai an dinga tuna da ta amma bamba wanda za ka ce wannan ɗabi'a ta ce sunna ta ce wajen ƙoƙarin zarewa 'yan da bai tsoro na karanta littafai manya-manya alhamdulillah ya karantar da alkutubu sita gwargwadon ikonsa alhamdulillah Allah saka da alkhairi hatta aka zo aka yi muwaɓa aka zo sharhul sunna kan ta Allah mutum sarki ya karɓi shi kaga ya tabbata in Allah ya da ahlus sunna to wannan mutum wani tafiya akan wannan shi ilimin addini babu wani abu mai wuya a cikinsa domin Allah ya ce da Allah bi kun yusuf wala da bi kun yusuf Allah yana nufin sauki gare ku baya nufin tsanani a gare ku da littafin bulugul marami da littafin bukhari ta fuskar wahala ko sauki duk ɗaya ne da fassara fatiha da fassara bakara duk ɗaya ne an gane mafaɗin bakara shi ne mafaɗin fatiha wanda ya saukar da maki shi ya saukar da madani wannan kawai za ga cewa jarabawa ce ta Allah subhanahu wata'ala dan a ga za mu yi haƙuri za mu jure wajen mu koyi wannan abubuwan ta ka ba da lokaci sai Allah ya yadda. sai Allah ya yarda wani ba shi da juriya ma ya zo na saurari karatu shi to wannan yi Allah godiya kuma Allah ya ƙara mana lafiya a ce idan ka ka ƙarar da shi wajen dube-dube ayoyin ƙur'ani dube-duben hadisan sallam abubuwa na alkhairi kai kanka wannan rayuwa ka ta yi kyau a ce ka ɓata lokacinka ko ce ka gyara lokacinka wajen tafiyar da shi da numfarfashinka kan wannan abubuwa wannan ba abu da za mu cewa Allah sai godiya sararin nan dai dole a bar shi in ba karar da lokacinka a makaranta ba za ka karar da shi a makarkata in ba ka yi abin da ba ka yi share masallaci ba za ka yi ta kasuwa wannan shi ne ka'ida yanzu din nan a gabar da ana cewa bismillah an fara karatun nan wani kuma yanzu yana nan ya fara wani sharri ko ya yana zo yana matsa waya hamu waya ta zama jaraba ko sallah aka idan ake fara zarowa waya ko wani update ko an turo ba abin da aka turo kawai ana man matsawa to amma ga zo karatu al'akalli ka kulla kanka ba abin da kake saurare Allah ya ce annabi ya ce to ba ta mu yan uwa musulmi kun ga dai gashi yan manuniya ta nuna yanzu alkutu musulmi ta nan duka ba wanda ba a farabi ba ba wanda ba a farabi ba so kaga kenan wannan kuma yi wannan muraja'a wannan ya tunatar da kai wancan wannan ya tunatar da kai wancan wannan ya tunatar da shi yasa za ga cewa ɗalibi mai hazaka a cikin ku za ga cewa zai wuya a faɗa wani hadisi a wani wajen ya cewa bai san wannan hadisin ba saboda menene ya samu tadiri ya samu training to idan ka tafi a haka to rayuwa ba za ta yi kyau ba da izinin Allah Allah ka taimake mu Allah ya karba mana Allah muna tawassuli da wannan karatu da muke yi da wanda zamu yi Allah kada ka taimaki wata ƙasa akan Najeriya Allah ka taimaki Najeriya akan kowace irin ƙasa kar ka dora wato wato kar ka dora wani mutum akan musulmin Najeriya wanda zai fitar da su ko wata manufa ko wani abu ubangiji ya tsare mai kare mu Allah ya taimaki musulunci da musulmai a'udhu billahi minash shaitanir rajim امام البخاري تي كتاب في اللقاطه وان اللقاطه فو اعلى تي مس إذا دا لقط انغاني كما لقاطات جمع عنوان الثاني هو شيء لقط عن الحاج سدمعن غرفه جمعه جمع غرفه غرف لقطه لقط shine mai tsuntuwa nan tsuntuwa kitabun littafi ne da ke magana fi luqata akan wato tsuntuwa babun babi da ke magana akan cewa idza akhbarahu idan wato idza akhbarahu rabbul luqata idan mai asalin kaya ya ba shi labari bil alama da wata alama suke cikin kayan da ba ilahi kai ka cikin kayan suka ba shi da Allah wa ya tsinci kaya ko wata jaka ni ne ba da so ka miko masa ba a'a wata iriya ce ya eh, jaka ce kanta ja ne kasanta shuɗi mai ruwan kaza kaza kaza kaza me a ciki kuɗi ne ciki na bashi to nawa dubu ko to yan biyar biyar nawa ne yan hamsin wanne ne a ninke wanne ne a miƙe a'a ba su ake a bashi ba in ya faɗo ta alama da za ta maye zai ta bambance abinda ya faɗa da abinda wani zai iya faɗa أدوك كاين ساباش قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة وقال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن سلمة سمعت سويد بن غفلة قال لقيت يجي لقيت أبي بن كعب ناقة مدى أبي بن كعب صحابة النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه فقال أخذت السرة ناسا ما القرارة كسرور مئة دينار أنقاني wata abin da yake cikinta dinare ɗari ne an ce algarara ko sururu duk buhun da ake zuba dabino a ciki shi suke kira algarara tun da kaga su mutane ne masu harka da dabino dabino ba za a yi masa buhu wannan na leda ba saboda sai lalace sai da a samu wanda za a ga kamar na wani ganye-ganye ne shi muke kira algarara to idan ya zama jaka an yi ta domin suna kiransa surra ya ce a surratan na tsinci wata algarara wani buhu na algarara miyata dinarin akwai dinari ɗari a ciki ba ta tuna biyu sallallahu alaihi wasallam sai na zo zan alaihi wasallam bakalin ce an rifa ka je ke cigiyarta ka je ke cigiya haulan tsawon shekara ka je freedom ka je waye ka je waye ka je duk wata kafa yaɗa labarai ka kawo facebook ka yi ka ce na tsinci zaka fa'arraftuha sai na cigita ta ta haula tsawon shekara guda falam a ji man ya arifuwa ban samu wanda ya ce ta ka bace sun ma sai tuho sai na sake zuwa wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ce ha haulan ka ƙara cigiyarta na shekara fa'arraftuha na sake cigiyarta falam a ji ban samu wanda ya ce ta ka bace sun ma sai tuho salatan sai na zo masa a karo na uku faƙari ce ihfaz ka kiyaye wi'a'aha wato ita nau'in zakar ruwa da kalar zakar wa adadaha da adadin kuɗin da yake ciki wa wika'aha da kalar maɗaurin yana gane wi'a zakar adadaha adadin kuɗin wika maɗauri al'inan wika ussa idan na ce na mace al'inan isa wika wika maɗauri kenan fa ja ha idan mai ita ya zo shi nan wani ta wace wata irin jiyar da kake ma'ana ka kiyaye wani tsawon lokaci a kwakwalwarka ko da yanzu an baka dama ka je ka kashe kuɗin idan wani ya ce mana kai ne aka ce ka ɗin tuwon nan zaka shekara uku eh ni ne suka ce wata me ya a ciki wallahi dinare na tsari ne naira dubu goma ta ce a ciki wata irin nau'in zaka ce kira kaza ya kofar bai an gane to wani irin matsauri ne ko zikin da yake jiki baki ne ko ja sai ka biya yace ce ce biha ka ka ji daɗi ka more da wannan abin da ke cikin zakar kafin ya zo in bai zo ba shi ta zama musu sanaka ita fastamta'tu yace nan ce ne kashe kuɗi na falaqituhu ba'du sai me wannan da kashe ne game da shi bayan wani zamani bi makka a makka fa ce malam kai ne aka ce karin da kan nan yace ni ne yace da Allah rudda alayya kaga surrati ka mun min da zakka in eh, zakata yace la adri sai ce wanda kenan fa qala ce la adri salafatu ahwalin au haulan wahida yace amma wannan mai ruwa ne yake bayan ya kashe wani abin da shekara ɗaya ko da shekara uku ya same shi da ya zo zan ce da sai biya shi haka aka kuwa sai aka biya shi inda bai zo ba shi ya zama masa sadaka babu dalatin ibil babu da ke magana akan bataccen raƙumi raƙumin da ya bata raƙumi yana bata ko baya bata dabbobi suna bata ko ba sa bata قال سمع عمرو بن عباس قال سمع عبد الرحمن قال سمع سفيان الربيعة قال حدثني يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال جاء عربي للنبي صلى الله عليه وسلم ونبل عربا قوي يا زوجا النبي صلى الله عليه وسلم فسأله سيتم بيش عما يلتقطه أكن أبن ديكي سنتا يتي يعلم أن لنا يوم ينسنتوا يا زيني faƙar ta'arifha sana duk sanda kai tsintuwa ka yi cigiyar tsawon shekara guda su mahfam rifafaha sannan suka kiyaye nau'in jakar wa wika'aha da nau'in maɗaurin jakar fa in ja a'adun idan wani ya zo yi kubiru ka biha ya baka labari taro da taro yadda nau'in jakar yake a shigo ciki yadda nau'in jakar yake yadda maɗaurin jakar yake shikenan sai ka bashi wa illa idan wato baka samu mai ita ba ha kawai kai ka cinye ta ka je kai ka yi maka da ita qala ya rasuluna inna ana fadalatul ganam to batacciyar akuya ko tinkiya ko ragofa da ce laka ita ma aka yi tsinta an ka samu in ka tsinta amma ba ba ka shigo cikin unguwa tsakiyar unguwa ka ci ka yi tsintuwa ba ana nufin a cikin daji kana daji daji sosai daji inda ba a jin ma akwai rayuwa a wajen kwata-kwata sai gara go a wajen ko ga tinkiya ko akuya to wannan ce laka taka ce in ma baka dauka aure akhi ko ga dan uwanka da shi zai zo shi ya dauka in kai baka dauka ba in duk baka dauka ba aure zib ko kirkeci ko kura da cinye to da kura ta cinye ga kai kai ka cinye قال تفضالت ibil, to bataccen raƙumi fa bataccen raƙuma fa raƙuman da aka ce sun bata da iya tsintar raƙumi a fatama'ar wajuhun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam sai fuskar annabi sallam ta canja alamar ransa ya baci to dama raƙumi yana bata ne halittar da take kwana tara bata sha sha ruwa ba sai wata da watanni tana tafiya sai shekara tana tafiya ba kai ne sai a dai sai raƙumi ya ce ya ganka ka bata ba sai kika ce shi ka gan shi ya bata ba suna kiran su safinatul ardu jirgin kasa ke kiran su fa in ce malaka ha ina ruwanka malaka ina ruwanka da shi walaha ma'aha to malaka ha ba kai ba ita ina ruwanka da ita ma'a hiza'uwa ita fa tana da motar ta a jikin tana takalminta duk inda za ta shiga ba ta da matsala yana da kofatansa kofatansa wani abun ba maki in ya shiga yashi wani nau'i daban ne in ya shiga cikin kaya wani nau'i daban ne in addu'a duwatsu yake wani nau'i da raƙumi suke faɗa cewa a gaban ka za ka yana canza nau'in wani wani a ta ce wa ilal ibili falayen zuru ne ilal ibili kai fa kula ba za su biyu ba zuwa ga raƙuma ba kai fa kula da aka halice su ka ga yana caccanja tafin kafarsa in kuma gudu ya gudu ya yi mace ma je ta kasa ƙasa gaba ki ɗaya ko ya ga yana kama a cikin iska to ni wannan ne za ka ce ya ɓata فتماعر وجه النبي صلى الله عليه وسلم سيبتك عليه وسلم تتنزى فقال لي مالك ولها إنا رونك دشي مع حذاؤها أقوي تايسة أدكنسة لتاكل منسة وسيقاؤها شي بدر وان فيكي ياو yana tafiya da ruwansa ne yana da tanki a jikinsa tari bilma duk inda ruwa duk nisan ruwa yake inda ruwa yake za ta je ta shayar da kanta wata shajar in ta je yunwa duk bishiyar ta za ta ta ci shi ba ruwansa ta kaya sai ce wannan kamar biskit yake ke sa ragowar ce dabbobin ko yana jiran ka kawo masa dusa yana jiran ka kawo masa harawa ko kawo masa kowa wake ko kawo masa dawa shi ko duk abin da ya juya ya gani ko zai kama ci ne ka nan ba za a yi tsintuwar hakumi ba nan. babu gwamnati ganin to tsintuwar kaji ba, za a tsintuwar kaji za a tsinci kaza amma ba unguwa ba babun babu bawaritin ganin babu da ke magana akan batattun dabbobi batacciyar akuya tinkiya rago barisani isma'il ibn abdullah qalqal hadisani sulaiman ibn bilal an yahya an yazid maula min ba'id annahu sami'a zaid ibn khalid radiyallahu anhu yaqul su'ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam 'anil luqata anta bi an-nabi sallallahu alaihi wasallam akam sintwa fa za'ama sayy mirwati annahu qala annabi sallam sai ce i'rib ifafaha ka cigita jakar kayan da ka tsinta wa wika'aha da madaurin waye yadda bakar jaka mai jan madauri ne ne mai a ciki sai faɗa abin da ke ciki ka bashi sun ma'arifa sana sannan suka ta cike ta tsawon shekara ya kula fi mai ruwa ya ke cewa wato yazid maulin mumbai kenan yace illam tu'raf idan ba a samu wanda ya santa ba ba a samu wanda ya ce ta saba ce istan faɗa bi ha sahibuha wanda ya tsinta sai ɗauka ci sai ci wa kanat inda hu, amma bai sani ajiya ce a wajensa mawla ya ce fa hada allazi la adri wannan ƙarin ban sani ba na ƙarshen nan a fi hadisi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hadisi annabi sallam ne huwa am shay'un min indi ko wani abu ne daga wajen shi ya yazid هو لم يبعد أنه قال ثم قال كيف ترى في ضالة الغنم لا كتي غني دنغني da bataccen wato batacciyar akuya ko batacciyar dabba a Hausa idan muka ce dabba mafi yawanci muna ana nufin awakai da tumakai da raguna qala nabi sallallahu alaihi wasallam ta annabi ta khuzha kama ta in ka tsinci akuya a daji ko rago ko tinkiya kama fa ina ma hiya lak taka ce auli akhi in kai baka tsinta ba dan uwanka shi ne tsinta aw lazib ko na kirkeci ko kura qala yazid yazid maulal min ba'd yace wa ita ma ko tinkiyar ce ko ragon ce kai duk abin da ka tsinta ko wanda aka baka dama ka ka yi amfani da shi ita ma din sai an cige ta ta har wa yau su maƙali ce kaifa tara fi dalatil ibil to ya kake gani dangane da wato kwatacce mataccen raƙumi qala ce fa qala ce da'aha talish fa inna ma'aha hiza'aha akwai tayarta a jikinta akwai kofatanta duk inda ta sirma na za ta iya tafiya abinta taridul ma duk inda ruwa yake za ta je ta shayar da kanta ta akulu shajar ko za ta je ta ci ko ta iya irin bishiya a matsayin abinci hatta ya ji da rabuwa yare ta har mai ita zai same ta wanda za a ce kaga wani bangaren ya zo kuma ya zo marfu ko ne tabbatacce ne babun idza yujad sahibul luqata بعد سنة فهي لمن وجدها بابي لك بغنى قد شوى إذا لم يوجد إذا ما أسام صاحب اللقطة إذا ما أسام كايم با وند يد كايم با أسامين شبا بعد سنة باي أني شكرا قدا أنا تجيه فهي لمن وجدها تتاتب تتازم توان بيساميتا فرسان عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك ربيع بن أبي عبد الرحمن عن يزيد مول المبعث عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم wani mutum ya zo don annabi sallam fa sa'alahu an luqata sai tambaye shi akan tsuntuwa fa qala tu'rif ifasaha ka cige ta jakar jakar kayan wa bika'aha da madaurin ta sun ma'arifa sannan kai ta ta ta sanata tsawon shekara guda fa in ja'a sahibuha idan mai ita ya zo wa illa idan ba ka ba fa sha'annaka ma'ana irabu wannan fafa'al sha'anaka biya. sai ka aikata sha'aninka da ita malai ce fadalatul ganam to kataccen dabbobi ba kare ce hiya lak in ka gani saka ce ka ɗauka kawai auli akhi ko ga ɗan uwanka ma'ana an kai ba ka ɗauka ba shi ne zai ɗauka. auli zib ko ga kura ko kirkeci malai ce fadalatul ibil to kataccen raƙumi ba kare ke cewa malaka wala ina ruwanka da raƙumi ma'a uwa tare da su akwai su ta ruwa wa uwa da su? da kofatansu tari dulma tana zuwa wa ruwa duk inda ke ta sha duk tsawon kwanaki wata kulu shajar kuma tana cin bishiyu hatta yalqaha rabbuha ka kyale ta hammi ke same ta babun idza wajada khashabatan fil ba'ri aw sawtan aw na'ahu babu ke magana kan cewa mutum ne ya tsinci wani katako ko ni ice ko ma ba shi ba ko wani abu da mai kima amma a cikin kogi ya tsince shi an je komi ko an je ruwa an je wanka ko ya je su ya jefa a basa ko sai ka ya dawo wata dukiya to wannan shi sai ya cigiya wa zai cigitawa na ba ta gane ne abin da ake nufi to kake wannan zai iya yiwa a kiyasi akan wannan shi yasa za ga cewa in ba yazid mu mu ba ba ba wanda yake magana cewa ka ɗanci dabba a daji kuma ka kama cigiya to za ka cigi tigitawa shi ta ga ita kadai ki ka inda ce hiyar lak auli akhik auli ko ba ka ba to da ai shi kansa cewa wani zai zo ya yadda wannan abu wannan abu mustahil yana da wahala kwarai da gaske to wani shi ne za a kiyasta shi akan wannan ya zai a cikin ruwa ne ya tsinci wani ice ko wata bulala ko wani kayan dukiya a cikin kogi وقال ليس قال حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رجلا النبي صلى الله عليه وسلم من بني إسرائيل قتم بني إسرائيل وساق الحديث سيكاو حديثا سينسا فقال ينظروا أسأل متمن شيء من كانت حديث بطوله mutum na yi to ya zo yana jiran wani bako zai zo masa to bakon bai zo ba an gane kaga fa yanzu yanzuru la'alla markaban ya fito yana jira yana ta duddubawa ko mahaya ko karabka ko baki za su zo farija a malihi za a samu wanda zai zo da wani kudinsa da aka ranta da wani zai turo masa mun karanta hadisin da ku to ko da ya ga ba wanda ya zo Fa'iza huwa bil khashaba kawai sai ga wani ice a bakin ruwan ba kaza sai ɗauka li ahali ya kai wa iyalansa ban don ya zama musu makamashi ko kirare falamma na shara da yaje sai bude waje da malama wasu hifa sai bukari allah ta kauna in ya tashi fitar da fikiwa a hadisi karfe inda ka sana rada masa sai ya tsinci dukiya da takarda dukiyar bashin da za a kawo masa ne wani abu na Allah ne yana ya gabatar mu kuma ta ba kaga nan kai tsaye ka duba mu'allif shaykh ba khadha li ahlihi ba. kai tsaye kai tuwa a kogi ba mu tigiya da zaka nan take ka daka da abinka babun idza wajada tamratan fi tariqi babu da ke magana akan idan mutum ya samu dabino a hanya dabino a jikin bishiya ko a wani a kwano ko a tashi a cikin buhu a tashi a cikin bukayen wani ne amma a jikin bishiya eh na wani ne amma wannan yana da wani abu kuma daban قال سمع عمرو بن يوسف قال سمع سفيان عن منصور عن طلحه عن انس رضي الله عنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بالتمره في الطريق النبي صلى الله عليه وسلم يا ذو جبت وني يا ذو فتي وتوجن وني دبينو حنيا قال لولا اني اخاف ان تكون من الصدقه لا كنتها اقول انا اتشتكي wannan ji da kyau a tashe take ba akan bishiya ba alaihi sarki launa an yi akhafu ba dan na jin tsoro ba an ta kuya sadaka kada ta zamo sadaka ce aka fitar aka ajiye akan to azana ce a ce idan aka zo aka ga abinci a hanya dan ka dauka ka amma a dafe na sadaka wanda ya fi kama da wannan kana da sha'awar sai ka ci amma wanda ba kai ya zama a cikin hirf unzur kalimul akh idan ya zama a cikin hirf ka ci sata kai amma abinci ne an buɗe yana abin nan gashi kawai inda ka san jiran ka ake ka ka sa hannu za ka iya zuwa ka zo na ka cin kana bukata an gane ko domin mustahil hankali ba zai yadda a ce ha kawai mai san abu ya zai ajiye shi bakin hanya kuma yana san abun nan ba wanda a shari'a ko da wani zai zo ya cinye duka ka zo ka ce kuma kayan ne ya ba sata ya maka ba ai sata da kake gani sai an samu shirin an samu adaka an samu ma'adani aka karya aka balla aka ɗauko shi ne aka sata amma kai ga lala kaga Allah ke shi mu yake to wa aya yahya qala san sufyan qala da sai mansur qala zaid an mansur an talha qala da anas قال محمد بن قاتل قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا سمتي إني لأنقلب إلى أهلي نجم كوما جدا فأجد التمر شيء سامو دبين ساقلة أن أجمئت على فراشي أكن شنفلاتا فأرفعها سين أو كيتا لآكلها دنتي ثم أخشى سين جزء رنتي وأن تكون صدقة كل صدقة fa ulqiha sai in ajiye ta an gane a cikin in ya ɗauke ta ya ci ba wai don kasancewa kawai zai iya tsinta ya ci ba a'a kai ya zama su faɗaƙa ce to haka yawan nan abinci mutum ya gan shi a dafa yana jin yunwa zai ɗauka ci Allah ya kashe mu babu kai ba tu'arrafu luqubatu ahli makka ya za a idan kinda annabi sallam ya hana a yi tsintuwa a makka to muƙaddara sai aka yi to shi illa da mu'arrifin sai ga mai yin cigiya Makka tana da laduba na shiga makka in ba ka mutum zai ta samu matsala Makka madina suna da ladabi suna da ladabin shiga su wani kira ne ce wallahi malam ka ga kuɗi na tsinta na cewa ya sa ka ɗauka yace to na ce ka je ka abin nan ka kai wa ma'aikatan da suke yace ina kai wanda suke kai wa ya sa ka taba wa ya sa ka taba ka ajiya anan me ita zai zo da kayan ta al'amnul ilahi kenan al'amnu al'ilahi Allah kai maka da madina malam baka je maka baka more ba wallahi malam Allah ya kai kowa maka ta kai har ya ce ya gaji kaga wani irin aminci wanda ba wanda ya san irin sai Allah wallahi tallahi abin da kake kallo da daraja sai gashi ba komai ba motar nan da kake gani mai tsada ne amma sai ga ana amalanki da ita ana kafu kafu da ita zakar kasuwa ke da ita wallahi malam wata sarki yake hawa ko gwamnan kai ke hawa sai ga jana an zo ana kiyakiya da ita kuma a leda ta abinda ba a kyautar sama sai ga su suna yi kai ba to an rabu lukubatu lukubatu ahli makka ta ake yin cigiyar wato tsinciyar makka وقال طاووس عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يلتقط لقطتها باء ينتوا مكة إلا من عرفها سيقول النبي تجيا تقول هناك كنا تجيها ني وقال خالد عن عكرمة وعن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلتقط لقطتها باء انتوا أمك إلا لمعرفين سيقول لدي wanda إذا تم باءت ita can ba a cewa an yi tsintuwa ga saɓani a قال حمد بن سعيد قال سنة روش قال سنة زكريا قال سنة عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال النبي لا يعضد عضاهها باء ساري أية مدينة مكة باء ساريتا ولا ينفر صيدها باء كوري نام فروتتا ولا تحل لقطتها انت وتبتالتا ba illa li munshidin sai ga wanda zai ci wala yuqtala khalaha ba a sare bishiyinta al'ida al'ida kaya asali kenan kun gane khalaha ana nufin wato bishiyin قال عباس تعبات يا رسول الله إلى الإذخر إلى الإذخر يا كتي جنن ko ka ce al'izikin wasu ka ce sai ce darbejiya wasu ka ce a wata bishiya ce ta wato ta turare ya kake gani ya annabin Allah ita muna tara mu kai gida mai amfani da ita muna tara sai an fuqala ta ce illa al-idkhir to banda ita ita bishiyar da wannan bishiya ta maina ko bishiya ta darbejiya za a iya sarata قال سنة حياة ابن موسى قال لسان الوليد ابن مسلم قال لسان الأوزاعي قال قال حدثني يحيى ابن أبي كثير قال قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن قال قال حدثني أبو هريرة رضي الله عنه قال لما فتح الله على رسوله مكة يا يند الله سبحانه وتعالى يبود يوم ننسى مكة قام في الناس في عن السلام يتاج تبتاني فعمد الله وأثنى عليه يقول يا الله يبوغ الله ثم قال إن الله للي الله يسكي حبس عن مكة الفيل يا تري و يا تري جيوا كو جيوا هي gabarin أبكى ومكة وسنة alaiha rasulahu kuma Allah ya ɗora manzansa akan makka an gane ko wal mu'minin ya ɗora mu'minin suke tare da manzan salam a kan makka da alinta fa ha ita makka la tuhillu li a'adin kana qabli ba a taba halatta yaki ga wani mutum ba wanda yake kafina a makka ba a taba ba mutum wani dama ya yaki a makka ba wa inna ma wa ha? ita makka ɗin na uhillat liya sa'atan ni ma an halatta min yaƙi ne a cikin ta sa'atan min nahar wata wasu awanni na yini ni ma ba duka ba wani awanni suna yi sa'a ta yanzu kuma haramun ne ba za ka wani yaƙi ba an daɗe wa ha ita makka la ta hillu li a'adin ba'adi ba za ta taɓa halatta wani halatta yaƙi a cikin ta a bayana ba fala sai saiduha kar a kori naman farautarsa ko kura a gani a maka kyale shi ko zaki a kyale shi wala yuqtala shawkuha kar a datse kaga kayata can aka ce iba wala tahillu saqibatuha wato tsintuwar ta ba ta halatta ila limunshidin sai ga wanda zai ci giya wa man qutila lahu qatilun duk wanda aka shi masa wani abin kisa wani dan uwa fa bi khairin nazarai yana da ɗayan zaɗi imma an yi da ko dai a biya shi diya wa imma an yi ƙida ko a yi masa ramuwa a kama wancan shi ma a yi masa da hajji a masa da فقال العباس يا العباس بن عبد المطلب ce إلى الإدخير ya نبغ Allah ina ganin a cire bishiyar darbejiya ko bishiyar turare wata muke sa a gidajenmu ita a ba da dama a daddatsa fa inna lalle mu naj'aluhu liquburina muna sanya ta a kabururuwan mu me yake darbejiya ce wa buyutina da kuma gidajen mu fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai annabi ce ila al-khair bal darbeji wannan darbeji din da ake kiranta nim a yanzu a darasin zamani magungunan da take yi Allah kada ya sani Jin da da aka rubuce rubuce rubuce na magani wata shekara dubu biyar wani dubu goma wani dubu kaza da sauransu ba abinda tana ɗaya daga cikin abubuwa na alkhairi wanda ubangiji ya zuba magunguna a ciki ba wanda zai iya ce ma ga adadin shi wallahi sai Allah kullum bincike ake a fito da abu akan ta mu muka ba kasar inda ita lokacin sajauna mu muka baya da ita a kaza kuma mu duk muna da ita kuma wani abu da zai baka sha'awa duk wani abu da ake takama da shi na magani a duniya akwai shi a Najeriya idan ka ɗauko Najeriya ka ko algeria ka ko nijar wai na ƙasashen guda uku to duk maganin duk duniya yana cikinsa kuma a gefe guda wancan da abin da ya taga sa algeria da wancan saboda su duk abin da samu tawabin da muke kira su kayan ƙanshi duk su ko suna da shi mu kuma ka ɗauke kayan ƙanshi tsagwaron ingirigin magani mu muke da shi na ji wata ma'aikata a saudiya Allah mala ta magani ana takama da wani sinadari ina zuwa sai daga goruba ce sai na tsaya ni dai na shiru da na taya goruba duk kwaya ɗaya dubu biyu ɗari biyar ba ta kai tamunan kyau ba da ya faɗo nan faƙama abu shahin sai abu sha ya tashi abu sha sai ya tashi rajulun min ahli yamin mutum daga cikin mutanen yamin fa qala ce uktubu li ya rasulallah ya annabin Allah wannan hudubar da kai ya annabin Allah ka sa a rubuta mun fa qala rasulullah sai ce uktubu li abi shahin ku rubuta wa abu shah fa kuntu ya ce kuntu lil auza'i sai ce auza'i ma qawluhu uktubu li ya rasulullah ya annabin Allah a rubuta mu qala ce hadhihi al khutba yana ba wani khutba gaba ɗaya ta hadisi da ne faɗa a rubuta masa التي سمعها من رسول الله صلى الله wacce jiyo daga wajen annabi sallallahu kaga wannan shine al'amru bi kitabati sunna umarni na rubuta hadisi an gane ko kenan ya wato wajibi ne a rubuta hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam uktubu li abi shahin ku rubuta abu shah wannan kenan babu babu da ke magana cewa la tu la tu talabu mashiyatu ahadin ba a tatsar nonon dabbar wani mutum bi bigeri izini ba tare da izininsa ba an gane ko akwai maniha da ake manihatul anz ka dauki dabba ka bawa ne wani ta zauna a gidan ka ina suka dinga tatsan nonon da komai sun suna yanka a baya har yanzu a tsakanin fulani ma idan mutum na so ya azurta ka da abu na dukiya sai ce na baka dama ka dinga tatsan nonon ta na wata biyu ko na shekara ko na kaza da shine manihatul anz na'am la tuhtalabu mashiyatu a'adin ba a tatsar nonon dabbar wani mutum bige da izini ba tare da izinin sama qala san abdullah ibn yusuf qala akhbarna malik an nafi an abdullah ibn umar radiyallahu anhuma rasulullah sallallahu alaihi wasallam man da sallam la ma shi tamri'in kada wani ya tatsi nonon dabbar wani mutum bige izini ba tare da izinin mai ita ba ayuhibbu a'adukum a ah, to yanzu ku ɗayan ku zai so an tu'uta mashrubatuhu a zo wa gorarsa fatukusara a fasata fatukusara tuhu ko ka ce ba a je barayarsa an gane an san baraya a je ɗakinsa ɗakin da mai gida yake shine mashruba shine yake cewa baraya inda mutanen sokoto me muke kiransa a wasu ɗakin mai gida tarakan mai gida kuna ji da kyau to shi ne a sai ce a to shi kenan a yi yuhibbu ahadukum yanzu ɗayan ku zai to an wato an ba tuhu?" a je wa tirakar sa fatuk sara balle khizanatu kofar ɗakin ko a dakar da ya aje fayunta kada ta'amu a ɗaya bai abincinsa a tafi zai so haka to ayin haɓa zai so haka ba to shine wancan matar da ko wancan dabbar tasa da take da nono ai kamar ɗakinsa ne ajiya i fa inna ma fa inna ma tukhzunu ta takhzunu lahum duru'u mawashihim ai hantsar dabbobin su su suka ajiye musu abincin su ko ba ka ba hantsa maman dabbobin su shi ajiye musu abincin su to ga kuma inda ka kama dabba mutum ka ta masa nono ba zai yi ba na fata an gani fala ya haluban na ta ahadin kada wani wato ya zai tatsi nonon dabbar wani mutum illa bi izini ki sai da izinin mai ita babun babu da ke magana a kan cewa idza ja'a sa'ibu luqata idan wanda yake mai kayan tsintuwa ya dawo ko ya zo ba da sanatin bayan shekara guda kaga bayan an gama cigiya bayan mutumin ma ya kashe sai ce to radda alaihi to zai fa biya shi kayansa li'annaha wadi'atun indahu ay ajiya ce a wajensa mutukar kana raye na raye wanda kai na ga take tsintuwar shekara goma baya eh to ai kayana ne الله يكيه قال أنسان قتيبة بن سعيد أنسان إسماعيل بن جعفر عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة wani mutum ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam akan tsintuwa qala ta'rifa sana kai cigiyar ta tsawon shekara su ma'rif wika'aha sannan ka cigi ta madaurin zakar wa ifafa da zakar su mastansik biha sai ka cinye ta kai amfani da ita idan ka kai shekara kana wannan abin nan din in ja'a rabbuha idan mai ita ya zo fa addiha ilayhi ka bashi dukiyarsa qalu ta ya rasulullah fa balatul ganam to ka tacciyar dabba fa qala ce khuzha kamata fa inna ma hiya lak taka ce in ko baka dauka ba auli akhika ko ga dan uwanka auli zif ko ka kirkeci ko kura bale ki ya rasulullahi annabi Allah fa ibil to ga taccen raqumi fa bale fa ghadi wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana musulmi ya fushi hatta فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم سيفتك عن النبي صلى تيجا akan mai ce dan mai za a ce raƙumi zai bata wishman rawajahu su muƙala ce malaka walaha ina ruwanka da raƙumi ma'a hiza'uha akwai takalminta a tare da ita akwai tayata a tare da ita wa shiqa'uha da ruwanta hatta ƙaha rabbuha ba ta me ita ya same ta babun babu da ke magana kan cewa har ya akhudhu luqata wala ta tadi'u hatta la ya'khudha man la to wannan ana nufin kama a irin maka kenan ko madina ya ga kayan tsintuwa ko a wasu guraren da ba nan ba yana ganin cewa in shi shi ba nufin sai ɗauka shi ba amma ya yi imani in wannan abin ya tsallake shi wani zai ɗauka shi ko yana zuwa kuma kai kashewa zai zai ce kai Allah ya bani ah kana gani ba wani nufin misplaced za a haifa zai tura wani kuɗi sai tura masa sai ce eh Allah ne ba ni kuɗi wallahi Allah bai baka kuɗi ba kayan jama'a Allah ya bani kuɗi a a ka tafi kasuwa sai Allah ya baka kuɗi ka je kai noma kai kiwo sai Allah ya baka kuɗi amma Allah baya ba kuɗi ta hanyar shari Allah ya ce mu ya ce babu da ke magana kan cewa wanda ya tsinci kayan tsuntuwa ko shi zai yi tsuntuwa wala ya da'uwa ya ƙibarinta ta zui'u don kada ta sarai ta lalace hatta la ya akuzaha don kada wani ya ɗauke ta man layin fahimta, wanda bai cancanta ba ya ɗauka don shi ya ɗauka ne don ya adana ya ce abin da ya sa malam na san ina tare da wasu irin mutane idan ni ban ɗauke ta ba to ba zuwa su ci yawa wani ma har sai sun yi kokawa malam jahilci musiba ne shi sa mutum zai ɗauki abin da zai zama masa matsala malam babu wata hanyar samun arziki sama da ka je kai sana'a shi wato haramun bai taba zamowa hanyar mafita ba shi ne ke kawo mafita maka haka kuma wallahi ma na hanyar neman halalin mafita ba sauki wallahi al'azim ta ba sauki kuma duk kafircin kafiri ba ne zai ce ya halatta ya halatta a dinga wa wasu ko in ka je guri ka daka wawa Sai shi ma za a zo kan kayan ta ko ba ka ba a rike a kowa abin masanata za kowa zai ce abin masanata ba a taɓa yin shari'a da ta ce ya halatta a yi ƙarya ba a taɓa shari'a da ta ce ya halatta a dinga zamba cikin aminci yana da kyau mutum ya zama ha'ini kan ga kula na mutane da asali ba masu kyau ne a kan addini suke tafiya idan aka zo babin aƙida da tauhidi to shi ne sassai ta zane sai shi ɗan ishige su to a hankali a hankali sai shi dan ya ɓata maka ma komai amma malam tsarin Allah ɗin da kake gani ma fa wallahi malam shi ne tsarin ma da ake zama lafiya da shi wannan na zaidu ne wannan na bakari ne wannan na amuru ne wannan kaza sai an binan sai a samu kaza sai an binan a samu kaza wannan wannan ba nawa ba wannan nawa wannan na wance wannan na wance ba wannan nawa ne ya bu dadi قال سان سليمان بن حرب قال سان شعبة عن سلمة بن كهيل قال سمعت سويد بن غفلة قال كنت مع سليمان بن ربيعة وزيد ابن سوحان في غزات فوجت صوتا سويتا قفل هاتي نقفت ترجب سليمان كو سلمان تربيع لذير من سوحان من قفت في غزات أوني يأتي فوجت صوتا سنسا موت بولالة نسا مبولالة انت وافقال لي سيتم ألقي كي يد إتا يد إتا كي يد إتا نجي سويت من قفل أكتب سيد إتا ƙultu sai da ce ba zan yi wajen ta na sami ita zan ba shi wa in lafsam ta bulala lamma raja'na da muka dawo hajjajina muka yi aikin hajji amaratu madina na zo madina fa sa'altu ubay ibn ka'ab sai na tambayi ubay dan anhu akan haka fa qala sai ce wajadtu kayan ka ya tsinke a gindin kaba ni ma wannan matsalar ta saba samu na ta surra na tsinci buhun algarara da kuɗi a ciki ala ahadin nabi sallallahu alaihi wasallam zamanin annabi sallallahu fi amiyati dina a cikin wannan zaka akwai dinare 100 fa titu biha nabi sallallahu alaihi wasallam sai nazo da su wajen annabi sallallahu alaihi wasallam fa qala ta'arifa hawlan kai cike ta tsawon shekara guda fa arabtuha haulan. sai cike ta tsawon shekara guda su mataitu sun mataitu sai na zo ma'ana na sake zuwa a nemi sallan bayan wani lokaci kwakwar ta ba haulan ƙarin cike ta ta shekara fa a rabtuwa ne cike ta haulan wata shekara daban sun mataitu na sake zuwa masa kwakwar ta ba haulan ka sake yin cike ta na shekara fa a rabtuwa haulan na yi cike ta na shekara sun mataitu rabi'a a na hudu sai na zo mata faƙa da ce rif iddata ha to abin da za ka yi ka san adadin su tuko wa wika'aha ka kiyaye kalan maɗaurin wa wi'a'aha da ita nau'in zakar fa in za a ha, in mai ta zo bayan duk shekarun da ya zo za ka biya shi kayansa wa illa istamta biya wannan akwai kamar ta ajimi da akai da ta akai istamta biha ka yi ka da ita amma ka kiyaye wa'ancan yanzu za ka biya shi na ba ta gani wadda suna abdan ɓal ƙala kafar ne abi an shu'uba an sana ba eh, bi haza ɓal falakitu hu ba'adu bi makka ya ce sai na gamu da mutumin bayan wani zamani a makka ba ƙala ce sai na mata ta tambaya kaga ya akai kaza ya kaza kaza ya kaza ya ce la'adari a talatata a hawalin au haulan wahida amma dai mai ruwa ya ce ba shi ubai bai ka'ab ba ba sani bayan ya cinye wannan kuɗin da shekara ɗaya ko bayan shekara uku mai abin yanzu amma idan mai abin yanzu ya kamata sai ci a raba asara ko <laughs> babu man arrafa luqata babu da ke magana kan wanda ya cigi ta tsintuwa walam ya difa'aha bai mika ta bai ila sultan bai kai kotu ba bai kai wajen yan sanda ba yace shi gaskiya ba zai kai ta hizba ba ba zai kai ta wajen yan sanda ba ba zai kai shari'a commission ba dai suna wajen sa ya halatta wani ta ce kai hukumar tsintuwa mana ko ka je ka gidan rediyo ko ka ba su ko gaya musu ɗarsan muhammad bin yusuf ɗarsan sufiyan arabiya an yazid mun mubai'id عن زيد بن خالد رضي الله عنه أن أعرابيا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن اللقطة ونبل عربا قوي يا تنبي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال شيء عرفها سنة النبي صلى الله عليه وسلم حكومة ko ba ka ba da sai ce kawo ta jika da laukalla kawo ta jika amma sau da annabi ce za ta iya zama rifqun saqahu Allahu ilai arziki ne Allah ya kawo masa dan me za ka masa da Allah ya bashi bai ce kawo ta ba annabi sanar zai iya karba ya ce ajiye umar karbi ka ajiye ko a ce a sace a baitul mali ko a sace a jihaji da za a je ta buka ko abin nan aka ban masa kawai aka ce arif hasana kaga wato kuje ka je ka cige ta tsawon shekara in ja a'adun idan wani ya zo ka bi ha yana baka labarin nau'in zakar wa wika'iha da nau'in maɗaurin madaurin shikenan wa illa in baka fastan fiqbiha ka kashe wa an bantil ibil ya tambaye shi akan raƙuma da suka bata fata ma a rahujuhu sai aka fuska annabi canja alama bacin rai wa qala ce malaka walaha ina ruwanka da ita wa ma'aha uha wa uha a tare da ita akwai tayarta da takalminta da kuma ruwanta taridul ma duk inda ruwa yake za ta sha wata akulu shajar kuma tana cin bishiyu a kyale ta an tayaji da harabuwa har mai ita same ta faru an dalatul ganam ya tambaye shi akan batacciyar dabba fa qala ce hiya laka taka ce aw li akhika kaga musa unzu kalma akh hiya lak aw li akhika sai ba ma bukhari ke cewa wa lam yadfa ila sunsa ashe asali taka ce kai kai hifzi da hafzi da ita taka ce ba za ka ba sarki ba ba za ka ba gona ba ba za ka ce kai wajen yan hizba ba ko wajen yan sanda ba ko wajen yan filifin ko kuma wajen masu katu da gora ba a'a ka ajiye ta a wajen kan an samu sai su gaya mu kuma su ma ba a ce lalle shi ga zo ka gaya musu maɗaurin da mazubin ba abu goma kawai ya ce kai ne kai tsinci wannan da ka ja da maɗaurin shuɗi a ka gaya musu kawai na tsinci da ka an gane su ma ba a ce maka mala'iku ne a wajen ba ai arziki ne Allah ya kawo maka ai ya za ka yi wasa da shi babu wani to babu min wa akhar qala hadathani ishaq ibn ibrahim qala akhbarana an-nadhr qala akhbarana isra'il عن أبي إسحاق قال قال أخبرني البراء عن أبي بكر رضي الله عنهما ولسنه قال لسان عبد الله بن رزاء قال لسان إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء عن أبي, عن أبي بكر رضي الله عنهما قال انطلقت فإذا أنا براعي غنم يسوق غنمه فقلت لمن أنت قال لرجل من قريش فسماه فعربته فقلت هل في غنمك من لبن فقال نعم فقلت هل أنت حالب لي قال نعم فأمرته فاعتقل شاة من غنمه ثم أمرته أن ينفض ضرعها من الغبار ثم أمرته أن ينفض كفيه فقال هكذا ضرب إحدى كفيه الأخرى فعلب قصبة من لبن وقد جعلت لرسول الأسلام إداوة على فمها خرقة فصببت على اللبن حتى برد أسفله فانتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت اشرب يا رسول الله فشرب حتى رضيت وانا أبانغر أن سنة ذا جراني أبي سنين إجراني صلى الله عليه وسلم لقبك زوام مدينة ويك الدسكي وانا أنا وانا أبي فاق ديك الشيوة an karɓar daga abubakar allah ƙara masa ya ƙara ce in A nan sana ana cikin wannan dajin ana tafiya sai na tafi nemo masa abincin da zai ci ni bira a ganam sai ga na gamu da wani makiyayi mai kiwon dabbobi ya suku ganamahu yana koro yana kora dabbobinsa ba kullu san liman anta waye kai kai bawan waye kai makiyayin waye qalli rajulin sai ya ambaci wani mutum min ƙuraishi na ƙuraishawa fasan ma'u sai ya ambaci shi rabtu sai na gama na gane shi faƙultu sai na ce masu halfi gana mika mai laban a dabbobinku akwai wacce take da nono kaji wannan misdaƙiya ce ƙara gargata wata babu ne daga mata ba a tatsar dabban mutum sai da izininsa akwai nono a jiki fa qala na'am ce eh fa kun fisan ce hal anta halibul li to da Allah zaka tatso mu qala na'am ta ce eh fa amartuhu sai ce to shikenan tatso mu fa ataqala shata sai daure wata tinkiya min ganabi daga cikin dabbobin nasa sun ma'amartuhu an yanfuda bar'a sai ce amma ya fara goge kan nona kan hantsarsa yau kuma ya hure saboda datti da ƙasa da wani minal gubari kaga saboda ƙura da suke wajen sun mamartu sai na umarci shi an yin fuba kafai sannan ya tsara karkaɗe hannunsa saboda annabi sallallahu alaihi wasallam za ta duk bai sani ba faƙala haka za sai ya aikata haka an gane a yi zaraba ya fai bin sai duk bugi ɗaya tafinsa ɗayan alamar ya karkaɗe hannunsa fa halaba sai ta kamun kusbatan wani adadi mai yawa min laban na nono wa qad ja'altu li rasulillahi sallallahu alaihi idawatan ala famiha khirqa to ni kuma sai na sanya wa annabi sallallahu alaihi ta gora ma'ana na zo da wata gora aka zuba wa annabi sallallahu ala famiha khirqa sai na sa wani tsumma na daure bakin kaga kenan abu mai kyau ake ba mun da annabi tsafta ake masa fasababtu alal labani sai na dinga zuba ruwa a jikin wannan gorar mai sanyi na dinga zuba ruwa a kasanta, hikima hatta barada asfaluhu har sai da nonan ko kasan wannan gorar ya sanyi fanta haitu ilan nabi sallallahu alaihi wasallam najo da annabi sallallahu alaihi wasallam nace masa gashi ishrab ya rasulullahi sha annabi Allah fashariba ya sha sha hatta raditu har sai da na gamsu cewa annabi sallam ya kushi ka je da ciki ba wani gina to in haka ya cika shi mai sai ta bantu kuwa guda nawa ya karge بسم الله الرحمن الرحيم كتاب المظالم والغصب littafi لكي مغانا أكاين دنغو dangogin أبا بند أكا zalunci jama'a wal gasbi da kwace A dawo da kayan jama'a da akwata da aka cucuce su wannan shi dalilin tsayuwa na siyasa na mutanen kirki shi dalilin da yake sawa ake yin mai gida a gida ake monita a aji ake gwamna ake shugaba ake shugaban ƙasa ake sarakuna din raddul mazalim da ɗan adam idan ka bar shi a junansu a zalimi ne dole duk wanda ya samu dama sai ya danne daya to mulki ka cokan ana yin sa ne saboda kada a dan a ije wannan zalunci ilmu mafasid ije wannan barnan mutane ba sa gane hikimar yin siyasa kar ka tsaya siyasa ko mulki har sai ka san dalilin da ake yi ba dan a dinga duniya bane a'a dan mutanen da suka kasa cin abinci da mutanen suka kasa samun ilimi da mutanen da ake ta karkashewa da mutanen da ake kora da mutanen da suka rasa makwanci da mutanen da suka rasa ilimi da mutanen da ba su da galibi don su ake mulki haka sai jama'a abubakar yake cewa inni kad wulitu alaikum wa lastu bi khairikum an sa ni sarki a gare ku ba don na fi ku ba yace ad-da'ifu fikum qawiyyun indi hatta akhudha lahu al ni ba mai rauni din nan da aka cutar aka hana shi abinci aka hana shi tsaro aka hana shi lafiya ni shine mai gata a wajina duk inda hakkin take na kwato masa والقوي فيكم ضعيف عندي الظالم اتكنكو ني أتتنكو مي روني أو جنا والله حتى أخذ منه حق حتى ما تاكي ذكنا تكفينا قوة تو تكاد دليل ده يكي لكي اكي مجي wannan tambayar da wannan amsar galibin 'yan siyasa ka sani ba don ya ke mai ai saboda ai an ce jam'iyya ce saboda me yake saboda ka kai ma a dinga lissafa daga cikin wanda suka yi gwamna ko ka mutu a ce tsohon shugaban kasa Allah ya shi mu qaulillahi ta'ala da fadin Allah mutum suke cewa la tahsabanna Allah ghafilan amma ya'malu zalimun Allah ta kada ka tabbatan da dai kada ka tabbatan cewa Allah mai rafkana ne gabarin abin da azzalimai suke aikatawa ba inna ma yu'akhiruhum kadai Allah yana yi mutu jinkiri ne liyomin zuwa ga wani yini tashkhas fihi da gana ne za su kakkafe kaga muti'ina wato suna masu gaggawa iru ru'usihim suna masu tsaka sama kaga yake la yartaddu ilaihim tarfu wa afidatuhum hawa duk da kake gani wannan shine karka da cewa Allah bai sani ba karka da cewa wai wata gata ce wata abin Allah bai kama su قال مجاهد موطعين موطعين اي مديم النظر ما ko كو ويقال مسرعين كما انا cewa masu gaggawa. la yartaddu ilaihim tarfuhum ganayen su ko motsawa ba yi wa afidatuhum hawa zuciyarsu babu komai ba sai tsoro da razani ya'ani jufan la aqula wato sun zama kawai kamar wawaye sun marasa hankali gaba sai razani da tsoro wa an nasa ka gargaɗi mutane yau mai yatihim al'azab ranar da wata azaba ta zo musu bai kullu lazina zalamu sai waɗanda suka yi zalunci kaji ko su dinga cewa rabbana ya ubangiji mu akhirna ka ɗaga mana kafa ila ajalin zuwa wani lokaci mu ƙara tenuwa ɗaya don mu gyara ajalin ƙaribin ko da tenuwa ɗaya ce nujib ka, dan mu amsa wato kiran da kai cewa ya adalci a abin da ya kamata wani tabi'i rusul mu buwan zannin ka cikin kwatanta adalci da abin da ya kamata Allah ya ce awalam takunu aqsamtum min qabl ah ba kun yi rantsuwa da Qur'ani ba cewa babu tribalism babu magana bangaranci babu kaza za ku yi adalci da kowa samu mulki kun yi duk shugaban da aka ba shi mulki sai da ya rantsuwa ya rike qur'ani ya ce ba magana bangaranci ba magana ni kaza ne ni bahaushe ne ni margi ne ni igala ne ni karkare ne ni kaza ne ba wannan magana haka ya ce najeriya kawai haka ya ce A awalam ta kuna kasamtu min qabl malakum min zawal gani kuke ma ba za ku gushe ba gani kuke ma ba za ku tsira ba a ba ku taba wato ba ku taba barin duniyar ba malaku min zawal ba za ku taba gushewa ba yau gashi mun kawo ku gashi ba mulkin ba odili din ba kowa Allah ce sakantum kun yi zauna fi masakin alladina zalamu anfusahum a gidajen waɗanda suka zalunci kawukansu da kafirce mana ma'ana kun zama mayan azzalumai iyayen gidanku tsohon ɗan majalisar da ya fita azzalumi kai ma ka zama azzalumi irinsa tsohon gwamna tsohon shugaban kasa zalimi kai ma zama a zalimi irinsa tsohon kawansila tsohon kaza kai ma zama a zalimi irinsa wani kenan Allah ce wata bayyana lakum kuma bayani ya fito muku lamarin ya bayyana muku a fili kai ba fa'alna bihi yadda muka yi musu shugaban wani wancan bayana da kamar ki muka dauko ranka ba kai an ce shafafa da mai ne kaba gami iya maka ba da ya gama tsarinsa da makirkinsa da kuma ba haka muka dauke shi ba ko kana jin kai shafaffe ne am lakum bara'atun fi zubur akuffarukum khairun min ulaika yace Allah ya ce kafiran yau suna da sun shafa ne da mai idan aka ako ko in aka auna da insan am lakum bara'atun fi zubur ko kuma mun saukar da cewa a littafi ku za mu kubutar da ku ko wannan matsalar ba ta sami ku ba ina a haka aka ɗauko shi ina yar addu'a ka ka ɗauko shi ina saddauna ina baka ta fara balewa da ka ka ɗauko su da wanda ma suke adalci da wanda ma ba suke adalci ba ina abdullahi wasai yana gwamna da tebura ka dinga iban naman dole da wayenmu ina suwa ne ina suwa ne Allah ce wata bayyana lakum lamarin ya bayyana gare ku a fili kai fa fa'al nabi yadda muka yi masa wa darabna lakum al-amsal Allah ya ce ai muna ta buga muku misali mun yi wa ma wani haka mun yi wa ma wani haka wa qad makaru makran sun yi makircin sun yi magudin sun yi abin da ba. wa inda Allah makruhum karshen lamarin sai dawo yana wajen Allah wa in kana makruhum kai wallahi saboda girman makircin da suka yi litazula minhu al-jibal zai iya rusa duniya amma ina ma na kirkin yake ana jisar ƙorani ka duka bayan yake so dama ba zai yake masu rago lokaci ai ƙorani ba da wa'in saka farai da na yawa ake ba da wa'in san azzaluman ake wajen wa'in na ake wannan ƙorani shi zai wannan lokacin ana cin wajen sai kanayen yanka da kanka wai ka nuna ka wallahi tallahi ƙorani wannan abin da suke misal da suke faɗa dinnan shi ne wanda Allah yake faɗa wa in kana makruhu kai ma ke su da suka yi ta zula min hujjibal zai iya rusa planet duniya ba zai iya rusa ta amma yanzu yana ina ina magana america da iran america da mutane masu jin ta zama wata gunki amma yanzu ka duba ka duba yan kasar ta ai mutumin shugaban kasa ana tattaka shi yan kasar sa a kewaye gidan shugaban kasa kamar za a kona shi ko da za ka nake ganin labarai da sauransu ina yi Allah Allah bin tsoro ne aiki Allah bin tsoro ne aiki ina wane ina wane ina wane ina jam'iyyar PDP da Allah ka duba jam'iyyar PDP wa darabna lakum al-amsal ina kaza ina kaza ina kaza Allah mun yi take ce fala tahsabanna Allah kada ka taɓa zaton Allah subhanahu wata'ala mukhlifa wa'dihi rusul cewa zai iya saba manzansa alƙawari manzanansa alƙawari wallahi ba zai ba abinda duk Allah ya bada labari wallahi sai yi. na rantse muku da Allah duk mulkin da ya dame ku ku koma wajen Allah duk matsalar ta dame ku koma wajen Allah idan na kai masu shirya ne Allah shirya mana Allah ya gyara su idan ba za su gyara ba Allah ya mana maganin su ai Allah ka guda ba za ka maka yadda ma ake yaƙi lokacin da ai inda tauhidin yake tabbata allantaka take sanda kowa ya kasa an gane ko ya zama a filin ba kowa yana da ai ba abinda da zai iya to a lokacin allantaka taka take durowa lokacin da fir'auna yake ganin ya danne kowa yace ana rabbukum al-fahshar fa faqala ana rabbukum al-a'la yana faɗa wannan sai Allah ce fa muni balarabe ne fa nan da aka sa wato gaggawa abin ya yi nisa ma'ana bai ma gama ƙara kalmar ba wallahi bai gama kalmar ba fa ta take Allah ya kama shi da azama a ga da kake jin karfi karfi ya ya cika kake jin komai ya tabbata ai kawai dukkan sun kama to Allah ya kuma ya biro lokaci kana nufin shi kuma kawai Allah sai kyale ka don mutanen da suke sallah suke azumi suke san Allah suke kan manzon Allah sallam su yi azumi su yi umara su aikin hajji su zakka su yi su ciyar da ƴaƴansu su je kasuwa su biya musu kuɗin makaranta kawai sai Allah ya kyale ka zikau ya biya maka buƙatar ka kai kadai akan wayannan bayan Allah ba zai ba Allah baya haka ko shi kenan sai yanzu Allah ya kyale America ita ce kullun aluja ai ma su Allah ke Allah yi Allah inna Allah lalle Allah ke sai ci aziz sai tika da aziz ba a cewa aziz illa idan kalla wani dura sai abin ya zama cewa dama ba ma a santa kame masa ba shi ba Allah fa shi kadai nake tsarin sa ba wato ba ma a san ka neman sa ba shi yadda duk sanda kake jin basira ta ki dauke sanan ba bashi bai ke farawa mun tika abokin kamu ga azzalimai babun babu ke magana kan kisasul mazalim ramuwa akan zalunci da masu zalunci suka yi قال ثاني كعب بن إبراهيم قال أخبرنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن أبي المتوكل الناجي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال manzan sun ce idan khalafal mu'minuna minan na? idan mu'minai suka kubuta daga wuta shubisu za a tsare shi bi tsantsara akan wata gada bainal jannati wan na tana nan tsakanin aljanna da wuta alqantara shi ake cewa alkantara a wuta gada kenan fa yataqasuna sai su rama wa juna mazalima dangogin ababen zalunci da suke wa juna kanis bainahum da ya zama a tsakanin su ko da ta kasance a tsakanin su duniya a duniya ai akwai da zalunci ka ba zai kai ba zai kai ga akai shi wuta tunda ma an riga an tsayar da shi amma a duniya ya taba hararaka akwai da ya taba dan zungura ka ji ba ka ji baka ji daɗi ba akwai da ya dan taba ya taba dan cin naman kaka akwai da ya taba dan abin nan din to Allah ya ta wannan ba zai bari ba anan zai ajiye wannan wani za'ana ma fi sudurin min jil duk sai mun cire wannan abin na hancini da hikidi sai mun cire shi a zukatan su wallahi hatta idza nuqu har sai an wanke kowa daga zunubi wa huzribu an tarbiyantar da su an karkade komai uzina lahum bi dukhul janna sai a mutu izina ce ta yanzu kowa shiga aljanna Allah ya mana هو الذي نفس محمد صلى الله عليه وسلم بيده نارن إلى سلكن ran درن أن محمد صلى الله عليه وسلم la'aduhum wallahi dan aljanna bi maskanihi fil janna akan gane gidansa dake gidan aljanna A dallu. wallahi ya fi ganewa bi manzili ya fi gane gidansa na aljanna kana fi duniya fiye da gidansa da yake da yake gane shi a duniya yanzu mun tashi gudan karatu ko ba gidansa zai dauma, akwai da yake bukata ya mai kusance gidansa to manzo sallallahu alaihi ce ka fi gane gidanka na aljanna fiye da gidanka na duniya na وقال أبو يونس وقال وقال يونس بن محمد قال سان شيبان عن قتادة قال سان أبو المتوكل باب قول الله تعالى ألا لعنة الله على الظالمين Allah ya shi mu babu da ta magana ga faɗin Allah Allah ya ala ku saurara ko ya kawo hankali ta tsinuwar Allah ta tabbata ga azzalimai wannan kada ya shi azzalimi wallahi ko babu wata aya ko babu wani da ya da ya da ya inuwar Allah shine al-ibadu an rahma wato rahma Allah da jinkan Allah da tausayin Allah yayi nesa ga barin azzalimi kar kai zalunci قال موسى بن إسماعيل قال همام قال قال أخبرني قتادة عن صفوان بن محرز المازني قال بينما أنا أمشي مع ابن عمر رضي الله عنهما آخذ بيدي يجوا لغة إنا تنت فيها نجيب صفوان بن محرز إنا تنت فيها ترى عبد الله عمر آخذ biyadi na riƙe hannunsa iz arada rajulun sai wani mutum ya bujiro فقال كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى يسع عبد الله بن عمر يا الله من كدا ان المسلمين فدا اكن الردا an gane ko ya zama cewa annajuwa din nan tattaunawa da Allah zai da bawa rana kiyama qala ki sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul nadi man zan sanar cewa inna Allah yudil mu'min Allah zai kusanto da mu'mini zuwa gare shi Allah kai mana fa yad'u alayhi kanafa sai Allah ya shimfida wa bawa sirrinsa waye yastiru ya sitirce shi fa yaqul zati ata'rifu zamba kaza ka tuna zulubin nan da kai na lokaci kaza a ta'arifu zamba kaza ka tuna zulubin da kai lokaci kaza fa yaqul na'am ay rabb shi ya ubangiji na tuna tabbas ni ne hatta idza qarrarahu bi dhunubi har sai Allah ya tabbatar da bawa zunubansa duka wara fi nafsihi annahu ba bawa akan kanta sai ya ga cewa fushi bayan Allah ka wuce kawai da zai an sai Allah su fitartu ha ali na ruba maka asiri akan sa a duniya a duniya a duniya ma ana gafiru halaka yau yau kuma zan yafi maka su fa yurfa kitabu hasanati sai a ba shi littafin kyawawan sana ayyuka wa amma kafir amma kafir wal munafiq da munafiki fa yaqulu al ashhad masu shaida masu mala'iku za ce haula illazina kadabu ala rabbihim kun ga wannan sune waɗanda suke wa Allah ƙarya suka kirkira masa ƙarerai ala la'natullahi ala zalimin inuwar Allah ta tabbata akan azzalimai a filin alkiyama za a dinga wannan wallahi kake zalunci ni shugabanni abinda nake ba su shawara ku zama irin annabi yusuf mana ku kwaikwaye shi a ranar da ka zama shugaban ƙasa ko maka ka bai mai to ai kai burinka ya gama cika yanzu wanda suke nan suke najeriya kai zuba babu kamar ka da kai sai waɗanda suka taɓa samun dama irin taka kuma kai da yin kai ke kan dawo kai ka kowa insan ma'ai tun yanzu kai kake cikin garjin asalin abin yanzu cikin wani ma ya manta ya yi tsakanin karfi sai ya ce haka gwamna kana gwamna kana tuna a yi kwanaki wani limami ma ko kwanaki wata mata ma a yi kanin a yi wallahi ba zai wani principal wani kaza wannan mutum ne misalin ba mutumin da zai zuringa cewa ya fito yana cewa ana cewa sarkin karfi ana sarkin karfi ya ce ya mai ayyau ma wata akuya ne duka akuya shugaban kasa soja da naka dan sanda naka, kaza naka kaza kaza kaza kaza kaza naka ai tsakanin jama'a sai ya fiya wallahi ne shi ne shugaban kasa sai mutum ya fiya sai ma ga wanda ya mutu laifi mai tana ma wanne maka kada ka zama shugaban kasa burin kai kika. irin ku a kasa gaba ki dan tara ku aji har yanzu daga fara Najeriya zuwa yau in ka wato biskit wadanda suke shugaban kasa biskit cikin aji ɗaya ba biskit cikin aji ɗaya ba to ka kuke cin aji ɗaya ba na kuke sa a rikista mutum arba'in kuke sa ko abin nan kawo suke ba to shugaba annabi yusuf alaihi salam da allah ka duba shi ya kamata mutum ya dinga ɗaukar izina daga tarihi wallahi daga tarihi ake ɗaukar ilimi ɗan uwan suka ce a inda ka la'anta yusuf wai yanzu kai ne yusuf ce ana yusuf haza akhi ni ne yusuf wani ɗan uwana ne kalman Allah wa alina Allah ya mana baiwa kaga ya mai to dan Allah sai faɗi kaida kuma ya yattaqi wa yasbir fa inna Allah la yudiu ajra al a ai da ta take duk wanda ya ji tsoron Allah ya hakuri Allah ba zai taɓa ladan taɓa da ladan to da ladan masu suke aiki ba sai ke ce to kuma a lokacin kowa ba da zarar ido ko zai je sa a yanka mutu ce la tashri ba kuma yau babu zargi kai kallon banza ma ba za a zance ya gidan Allah Allah ya tabu ai kana zama shugaba haka ne ai da ka zama shugaba haka ake shi yasa muke kira masu addini da malamai ku shigo siyasa domin ku ne za ku zo ku mana wani abubuwan aikace wai san ba sani ba wallahi azim wai san mutanen ba san wannan tarihi tarihin ba ku je ku shiga siyasa ku je ku shiga kuma a je in ma ba takarar ku tsaya ba ku je ku tsaya a rufa da ku a kasa har sai an tabbatar wanda kuma suke na kai duk tsoron Allah su kwatanci ina abubuwan wallahi idan kai abin da kake kai abin da ya kamata wallahi ba sai ka nemi zarce ba ni na tambayi kai na nake to wai me yasa mutane suke ta neman kai mulki ta kare mata zarki ina kaida da bawon ke cewa da kiki shi ke mai ta aji abu ne ta ni to ni wa dai yi kuma shekara hudu da aka bani ina da kwana nawa dama baka yi tsari ba kullum da abinda da zaka kullum da abinda da zaka kullum da abinda da zaka ya yi shekaru a ce ka gana tunani abin zan wuce ce a'a wallahi sai ka dawo kai dan Allah ka da jama'a mu kama alƙunutu dole ya dawo babu la yuzlimul muslimul muslima wala yuslimu babu da ke magana akan musulmi baya zalunta dan uwansa musulmi wala yuslimu baya mika shi wajen turawan faransa baya miƙa sojan turawan 'yan amerika baya miƙa sojan da za a cutar da shi ba za ka miƙa sojan wanda zai cutar da shi ba kaga la yuslimu ba za ka miƙa sojan wanda zai abin nan ba shugaba da ka hayan su talakawa ka gara ka sauka kai kamar ya ce kuke ga me yasa ga me yasa ba da aka sharar da kuke in kai baka sani ba ka ci kuma akwai kulli sai ka ji zaman ba zai ba sai ka sake ta daga dawa kana hankali sai ka sake ta ita ma ta ji zaman ba zai ta kulli ina na gwara wani ajiyar da kawai ne cutar da wani قال سمع يحيى بن بكير قال سمع الليث عن عقيل عن ابن شهاب أن سالما أخبره أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المسلم أقوى المسلم مسلمين أقوى مسلمين إن ذهب مسلمين أو مسلمين نستجر ثاني ke dinga jin dan nan la ba zai zalunce shi ba wala ba zai miƙa shi a cutar da shi ba Allah ka duba ka ji magana kamar yau ake yin ta wa man kana bi akhi duk wanda ya zamo cikin cuku-cuku da fici ko da haƙilo da kwado na biyan buƙatar ɗan uwansa to kana Allah bi hajati to shi ma Allah zai kasance a cikin biyan buƙatarsa wannan ana nufin masu tsaye da tsayawa takara ka tsaya takara da manufa don ya zama cewa ku zama kwato yan kuɗin eh, abin nan shugabannin najeriya ba sa jin wa'azi kaji ba da wa'azi ake gyara su ba ana gyara su ne da daga zo ka zama kishiyar su wannan wa'azin ba abin da ba faɗa kawai shiga kun fito shiga sojan ba ga kare kawai ku ce kuma kun tsaya shi kenan wallahi malam wannan yana daga cikin hanyoyin da za a gyara abin nan mutanen kirki ma'aikata ta ajiye aikin masu tsamarar ta ajiye tsamarar masu kada su zo su shigo siyasa sun ta hanyar da ake kafa mulki Ta ce hanyar masu da'awa sako daga mimbarin da'awa zo sa ɗaya? magana wai a zo a ce wai ai ba kaza ba ai ba kaza ba wannan wa'azin kun dade kuna yi mai sun canza zani wani magani yake yi kamar wani ne turo kankana wannan jawaba to amma idan ya ga kai ma ka shigo ya ce to wannan shi turo kansa kenan ya ce wa farraja an musulmin kurba duk wanda ya yaye wa wani mutum musulmi bakin ciki faraja Allahu anhu kurba shi ma Allah zai yaye masa bakin ciki min kurba ce min kiyama daga cikin bakar cikin ranar kiyama kuma sitar musulman duk wanda ya sitirta asirin wani musulmi sitar Allah Allah zai rufe asirinsa yau mal kiyama a ranar kiyama babun babu da ke magana cewa a'in akhaka zaliman aw mazluma ka taimaka wa dan uwanka wato zaliman idan zai zalunci aw mazluma ko kuma za a zalunce shi a'in ka taimaka wa a'ana yu'inu a'in ya'ana aunan ka gani ka taimaka wa dan uwanka in zai zalunci ko za a zalunce shi Allah ya taimaki Iran akan kasa Amerika Isra'ila قال سمع عثمان بن أبي شيبة قال سمع شيمون قال أخبرنا عبيد الله بن أبي بكر بن أنس وعميد الطويل سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam unsur akhaka zaliman ka taimaka wa dan uwanka azzalimi aw mazluma ko kuma san da za a zalunci shi فالسام مسدد قال سام معتمر عن حميد عن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انصر اخاك ظالما او مظلوما قالوا يا رسول الله هذا ننصره مظلوما يعني بقى الله وانا من من تيمكيش ما مسألة بني مظلوما ان ذا ذلك شيء فكيف ننصره ظالما يا دام متيمتيش كما زي ظالمتي قالت تأخذه فوق يديه كما هنا ينسى كان ظالمتي كنا كذا ربنا اتنا بدون حسنه وفي الآخرة ثلاثة من عذاب النار سبحان ربك فهو النم النم هو النم هو النم هو النم هو النم, هو النم.